الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci na juma'a na umar ibn al an da ke anguwar rafin albasa a jihar bauchi najeriya a yau muna goman ƙarshe ko ranan goman ƙarshe a cikin tsakiyan watan ramalana saboda haka farkon ko daren farko na ainihin goman ƙarshen watan tunda muna ƙarshen goman tsakiya yanzu kuma za mu fara goman ƙarshe a yau ne ya kamata a ce wanda za su yi tahajjudi za su fara ba kamar yadda waɗansu suka fara jiya ba su sun yi fassaran cewa wato goman ƙarshe to sai suka kaddara mai yiwa a ce 29 za a yi ranar talatin kuma wato 29 za a yi azumi ranar talatin a yi sallah kenan Jiya sa suka fara sallah a daren ashirin wanda kuma mafiya yawan malamai suka ce ba daidai ba ne domin wata babu wanda yake da tabbaci zai yi kwanaki talatin ne ko ashirin da tara ai sauki ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala idan an yi ashirin da tara sauki aka samu tunda za a yi amfani da jinjirin wata ne saboda haka yau muna cikin daren ashirin wato da ɗaya ga watan ramalana duk wanda yake so ya yi tahajjudi to sai ya fara cikin wannan dare menene ake nufi da tahajjudi shine kana cikin bacci mai nauyi ka fasa ka tashi domin kai sallan nafila ka roki Allah subhanahu wataala inda so samu ne mutum ya yi a masallaci a cikin mutane saboda a ƙarfafa ma juna gwiwa idan babu riya babu alfahari babu sakon Allah subhanahu wataala amma idan akwai riya da alfahari ko sakon Allah to wannan kuma daga abin da yake sunna an koma haramu sai ayi kokari a kiyaye don haka kamar yadda aka ba da sanarwar cewa ba za mu samu daman yin wato tahajjudi a wannan masallaci ba kamar yadda ba zai yi a yi itikafi ba to kaga wanda bai samu fita ya tafi wani masallaci ba inda za su yi tunda ba kowane masallaci ne za su yi ba ba kowane limami ne za a sanya yi za a sanya ki yi tahajjudi ba saboda gudun karaje a ɗebo ɗan dagaji su zo su yi ta wahala su mamu da suke bin sallah tunda ba ko ina ne yake yi ba wannan ba zai hana kai kaɗanka ka tashi kai ba tunda inda kana da ƙarfin niyya kana da kyakkyawan niyya kana da kuzari za ka iya tashi kaman karfe biyu karfe uku ko karfe hudu tunda ana barin suhor wajen ƙarfe hudu da, da nawa ne Oh biyar ne ma da rabi ko Ko zan biyar da kwata eh wajen biyar da eh da akirin ko da kwata mu dai tsaya haka don ka san wani kana ce kaza sai ya wuce eh sai ya wuce wajen to kaga ko karfe hudu ka taki zaka iya yin tahajjud saboda ina kyautata zaton a azumin nan in dai ba mutum ya kwanta da wuri ba taki karfe hudun sai ka dage da aka ce ma annabi wa min al fata fatahajjat bihi nafilatan laka fatahajjat bihi kun ga kamala umarni ma annabi ne shi kadai amma aka ce wannan ya shafi kowa da kowa duk wanda yake son lada annabi dole ne yayi amma sauran al'umma ba dole ba don haka ko da mutum shi kadai zai iya tashi yayi wannan tahajjudi gurgurdan abinda Allah ya hore masa kusan yana da fahimtar cewa inda ya ka samu daman nafila ni a fahimta ta ko raka'a nawa ne ka yi. Eh, don saboda in ba dalili ba wata rana ma raka'a biyun ba za ka iya yi ba saboda haka in ka samu dama ita aunawa eh yusalli ne. wato yana salla raka'a biyu wato rakatai thumma tusallim wa raka'ataini thumma tusallim wa raka'ataini thumma misali raka'a biyu kai sallama raka'a biyu kai sallama wanda za ka yi su masu nauyi ko wa'i hulhulu wanda za ka rinka yi masu nauyi domin ta tahajjud akwai maganan wato wahala a ciki ba wai sallolin na filfili masu sauki ne saboda haka ya koyan uwa a yau 20 ga watan ramalana kuma daren 21 ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wanda ya zama daidai da tara ga watan Maris miladiyar Annabi Isa dan Maryam alaihi assalam idan lissafin su ya inganta tana da shekara 2026 kuma muna da jaddadawa a yi haƙuri domin saboda wannan tafsiri da muka yi ba a mana handin ƙoban masallaci ba ba a danƙa mana masallaci ba roƙa muka yi a ba mu dama mu aiwatar da sallan tarawihi da tafsiri a cikin masallacin saboda akwai waɗansu ayyuka waɗanda suka rage waɗanda ba a kammala ba amma kuma zahirin gaskiya waɗannan ayyukan kusan mu ne muka roƙi alfarma muka ainihin ƙirƙirosu, su domin mu daɗa ko kuma domin a daɗa inganta masallacin yasa muka roƙi mai girma gwamnan jihar bauchi da yake gina wannan masallaci ko da yake inganta wannan masallaci da cewa muna roƙon a faɗaɗa mana rahaba ko haraban masallacin ya kasance za a samu filin da ko da motoci nawa ne da babura nawa za a iya fakin ɗinsu a cikin masallacin ko da wani irin taro ne idan aka zo yi za a yi taron ba tare da matsala ba kuma mai girma gwamnan jihar bauchi sanata bala abdulkadir muhammad ya amince da faɗaɗa masallacin saboda haka yasa aka jinkirta ainihin handin oban masallacin amma ba don haka ba initially aikin da aka tsara tun farko ko kuma a gaba ta biyu ko ta uku duk da kasancewa muna kawo observation kusan mutum ya samu fili to sai ya daɗa shiga ya yi ta shiga kamar yadda duk wanda ya duba wannan masallaci abin zai ba shi sha'awa da farko ba haka aka tsara ba amma muka yi ta roƙo kuma gwamna yana amincewa ina jin mun yi roƙo ya kai gaba wajen guda uku muna ce a daɗa faɗaɗa masallacin a daɗa inganta fi har aka zo wannan habdakin ɗin nan wanda ina kyauta zaton wannan habdakin da aka yi saboda mata aka yi da an mana handin obansa da yanzu mata ne a wajen sai dai idan mazan sun yi yawa sun ture mata to sai matan su haƙura a haraban masallaci saboda mai arrijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim duk yadda aka yi mazaje suna sama da mata tsotsiyan mata dole su haƙura sai dai kuma an samu matsiyatan mazaje to wannan kuma Allah ya sauwake sai Allah ya ce fasalihatu qanitatun hafizatun ghaibi bima hafizallah saboda haka waɗannan mata su kuma sun fi matsiyatan mazaje saboda haka kuma mazaje ku shiga taitayinku to don haka wannan masallaci ya samu ainihin approval kashi daban-daban yasa muke dada jaddadawa wajen miƙa godiyanmu ga ainihin mai girma gwamnan jihar Bauchi sanata bala abdulkadir muhammad ƙauren bauchi ƙauren daular Usmaniyya, lalle ya yi ƙoƙari wannan aiki da aka yi duk da kasancewa akwai masu kawo suka ta ɓangarori daban-daban amma bai saurare su ba kuma wannan na faɗa na faɗa a gaban kowa kuma ko a gaban allah zan faɗa tabbas hakika ni ban yi kauran bauchi ba amma gaki ya zo ya yi mana masallaci wannan shine gaskiyan zace saboda lokacin da aka zo ana maganan campaign na ce ai wani ya riga ya yi magana saboda haka na ta ba da hakuri ni ban shiga gaba gaba ba sai gaki Allah ta'ala ya sa an zo an mana aiki gaba gaba sannan yana kyauta zaton ba alfahari ba wala fakra a cikin nan garin bauchi ban yi tsammani akwai masallacin da gwamnati ta kashe kudi kamar wannan ba saboda kudaden da kashe sama da miliyan 400 ko 500 kuma ba a kammala kashewa ba saboda haka muna son mu daɗa roƙo gidan liman ma hasa a cikin masallaci <laughs> gaba ɗaya saboda haka liman zai ja kaya kenan eh, liman zai ja kaya kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu saboda haka ya koyan uwa sai a yi haƙuri yadda aka samu yanayi ba za a samu daman itikafi ba amma shekara mai zuwa insha Allah, ta'ala za a samu daman yadda za a aiwatar da komai na biyu kuma ba za a samu daman sallar tahajjudi ba shi ma saboda waɗansu matsaloli da mu kwamiti muka hango muka zauna muka tattauna muka ga ba za mu yi warwarewa ba yasa muka ce za mu ba da haƙuri yawwa na kusa sai su yi ta su a gida wanda zai iya zuwa wani masallaci wannan yana iya zuwa kada ka saurari waɗanda suke cewa ta tahajjudi baya da asali wannan wata fahimta ce wanda take gurguwan fahimta saboda haka na ga wani yana ce zai ba da miliyan kaza in an kawo masa to an kawo hadisin kuma zai ka samu ba mamaki zai ce bai yarda da hadisin ba tunda annabi yi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba sau uku ba ko zo Allah ba hana waye ba yace ina jin tsoron kar Allah ya farlanta muku saboda haka tunda dai azamo ganin dama ne to wanda ya ga dama ya fito wanda ya ga hagu na kuma ya zauna a gida ba tare da ya fito ba to duk da kasancewa ba wai maudu'in da nake so na yi magana akai ba kenan saboda haka idan ba manta ba ya koyan uwa muna cikin tafsirin wato suratu al-qalam wanda muka shige ta adiya mun karanta aya ta farko da ta biyu da ta uku ko haka ne akaramakallahu sake maimaita mana ayoyin da muka yi tafsirin su a'udhu billahi minash الشيطان rajim bismillahir rahmanir rahim nun والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم وبنجي تعالى يتي بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahama mai jin kai nun wannan harafi na nun ko na nun ara babu wanda ya san ma'anan harafin sai Allah subhanahu wata'ala duk da kasancewa waɗansu suna ce nun wato idan aka zo rubuta shi za a sa da waw da nunun a ƙarshe bi ma'ana harufa guda uku ana nufin wani babban kifi wanda Allah ya halitta wal wa ma yasturun Allah ta'ala yana rantsuwa da alkalami wanda mala'iku suka rubuta al'amuran duniya da lahira da shi, sannan kuma Allah yana rantsuwa da alkalami wanda ake rubuta ilimi ko wani abin amfani da shi amma banda abin siya. Wama ya sannan Allah yana rantsuwa da abin da suke sakartawa, wato abin da suke rubutawa a sadara-sadara. musamman ma abin da yake mai amfani ko kuma abin da yake mai kyau ko kuma ilimi na addinin Allah haka ma masu rubutun su ma suna karkashin wannan amma banda masu rubuta barna ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun lalle ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kai manzon Allah baka kasance saboda ni'imar ubangijinka mahaukaci ba kamar yadda waɗansu kafirai suke ainihin zarginka ko kuma suke laƙaba maka wa inna laka kuma ya tabbata gare ka ya kai manzon Allah la'ajaran ghayra mamnun kana da lada wanda yake baya yankewa lada mai yawa tun daga lokacin da ka bayyana har ya zuwa ranar takin alkiyama saboda haka wannan shi yake nuna manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za a wayi gari ya fi kowa lada saboda aikin da Allah ta'ala ya ɗora masa da irin al'umman da ya bashi masu yawa da kuma muhimman ayyuka waɗanda suke masu falala wa innaka kuma lalle ya kai Muhammad kai ɗin nan manzon Allah la'ala khulqin azim kana kan ɗabi'u manya waɗanda suke masu kyau amma masu zarginka masu aibanta ka ko masu zaginka ko waɗanda suka kafirce da Allah to suna siffatuwa ne da miyagun ɗabi'u kamar yadda za a ambata mana waɗansu daga cikinsu a can gaba sai kuma ubangiji ta'ala ya ce fasato siru wa siru wa bi يؤتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وبعد وصفه bayan Allah ta'ala ya sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi annahu ala khulqin azim cewa yana da kyawawan ɗabi'u masu girma a wa'ada ta'ala al-mushrikin sai Allah ta'ala ya gargaɗi ga mushrikai waɗanda suke aibanta manzon Allah da bayan Allah wa haddadahum bi ƙaule ya yi musu gargadi da fadin sa fasatu siru wa yusirun to da sannu kai manzon Allah zaka ga yadda al'amura za su kasance a ƙarshe kamar yadda su ma da sannu za su ga abin da zai kasance a ƙarshen al'amarinsu a nan duniya tun kafin a je lahira bi kuma al-maftun za a fahimta cewa wane ne a cikin wanda yake fitinanne mahaukaci wane ne ya cancanci hauka kuma wane ne fitinanne wane ne bala'i ya sauka a kansa wani mutum ne a cikinku? wanda musiba ta mamaye shi kai ne da waɗanda suka yi imani ko kuma su kafirai ai fata'lamu ya muhammad da sannu za ka sani ya kai annabin allah wa sayalamu al-kuffaru da sannu kafirai za su sani al-mushrikuna kafirai waɗanda suke mushrikai mukhalifuka waɗanda suka saba mada'awarka wa mukazzibuka fi dunya waɗanda suka karyata ka a nan duniya Yau qiyama da sannu za su sani ranar takin alkiyama Mani maftunul majnun wane ne fitinanne mahaukaci adallu kuma batacce minkum kai annabi da masu imani ne wa min hom ko kuma su mu shirya kai da magoya bayan su ne wato Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi haka ne a siga ta balaga amma wanda duk yayi imani ya san shi yana kan shirya ya san shi ne kubutacce mushiriki shi ne fitinanne kafiri shi ne mahaukaci tunda bai girmama Allahnsa ba kuma bai girmama manzonsa ba sannan bai ba da martaba ga littafin mahaliccinsa ba saboda haka shi ne mahaukaci shi ne fitinanne wa hadha raddun ala wannan raddi ne Allah ta'ala yi ga kafirai annabi muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa lalle annabi Muhammad kana maftunan dallan ya kasance fitinanne ne wato kamar yadda suke faɗa suka ce ayya ɓata, bata tunda yazo yana zagin iyayenmu da kakanninmu fal muradu bil maftun abinda ake nufi da fitinanne allazi futina bil junun wanda hauka ta same shi Ko zan ko lokacin da aka bada manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabci ya ga mala'ika a sifansa wanda bai taɓa gani ba annabi ya razana kuma ya ka wahala a hannun mala'ikan da ya dawo gida yana cewa matarsa zambilu ne zambilu ne da ma'ana kulullube ni kulullube ni saboda ya ga halittar mala'ika jibrilu ya rikita ki ya ce ni fa in ni ka fito ala nafsi lalle ni ina jin tsoro bisa kaina ina jin tsoro kar abinda na gani ya zamo hauka gare ni mai matarsa ta ce kalla ta ce ba zai taɓa yi wa ba saboda me innaka filon rahim lalle kai kana sadar da zumunci Wata milul kalla kana ɗaukan nauyi Wata taqrid kana kulawa da baƙi? sannan kuma wato inu ala nawa'ib dahar sannan kana taimakawa idan wani abu ya faru wani yana neman taimako wato kana taimakonsa saboda waɗannan abubuwa da kake yi Allah tabaraka wata'ala ba zai wulakanta ka ba Allah ba zai kaskantar da kai ba Allah ta'ala ba zai sanya maka hauka ba balle ya wulakanta ka a idon mutanen duniya kafin a tafi lahira kuma abin da ya tabbata kenan yadda aka ce idan ka je neman aure to ka samo mace mai tunani wanda in ka shiga cikin tashin hankali za ta sassauta ka ba wanda in ka shiga cikin tashin hankali za ta daɗa hura ka ba to za a samu matsala ka samu wanda za ta sassauta ka ba za ta ingiza ka ba za ta baka shawarwari waɗanda za su amfane ka amma in ka je ka ɗebo wato kara da kiyashi ɗiban marasa ne to za ka sha wahala lokacin da ya kamata ka samu sauki ba za ka samu sauki ba amma kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya samu sassauci da goyen baya daga wajen matarsa na Khadija kuma bayan ta taimaka masa wajen ba shi shawarwari ta yi amfani da dukiyarta wajen taimaka masa a dukkan al'amuransa gaba daya shi yasa yace babu wanda nayi gadara cikin dukiyarsa wanda yake ba tare da matsala ba hankali na a kwance in banda nana Khadija da kuma Abubakar bin Abi Quhafa babban abokina amma duk sauran kowa ina dan taraddade kuma ko a rayuwa in har ya kasance akwai mutumin da yake da dukiya a kusa da kai za ka yi abin da ka ga dama ba tare da almubazzaranci ba ba tare da ƙeta ko mugunta ba duk abin da kai ba zai ce maka uffan ba to lalle wanda ya kamata ka jinjina masa kuma ba a samun su yana da wahala ko da uwa ɗaya uba ɗaya ne balle abokai balle sa'o'in da suka tashi lokaci guda yana da wahala a ce wani ya wahala ya tara dukiyarsa kai kuma ka zo kana ɓantara kana bundun-bundun a ciki ba tare da almubazzaranci ba a ce ba zai ji wani abu a zuciyarsa ba yana da wahala amma manzo Allah ya ce lana Khadija bintu Khuwailid radiyallahu anha da Abubakar bin Abi Quhafa radiyallahu an waɗannan mutane guda biyu sun taimaka mun da dukiyoyinsu yadda duk sauran al'umma ba su taimaka mun da dukiyoyi irin wannan ba saboda haka wannan ƙarin bayani ne dangane da cewa mutum ya yi ƙoƙari ya nemi mace ta kwarai idan kuma ka yi aure ka je ka ɗebo duk yadda ka ɗebo to ka ci gaba da addu'a Allah Ta baraka wa ta'ala ya sa ka samu wanda za ta taimaka maka ba wanda za ta rinka zanin ka ba ba wanda za ta halakar da kai ba to don haka maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kafiran makka sun aibanta ki sun ce mahaukaci ne saboda wa'azin da yake yi da kuma karantar wanda yake yi saboda yana kira zuwa ga barin addinin iyaye da kakanni na shirka da kafirci zuwa wajen su hauka ne to shine Allah ya mayar da martani wa huwa uslubun rafi min al-khitab wala ilimin balaga wato uslubi ne wanda yake da girma kwarai da gaske fihi al-ba'd an al-isara wa laft al-nasr wal aql ana kokarin jawo hankali fa satuftiru wa yufsirun bi ayyikumul mabtun wato da sannu ka gane su ma za su gani dukan ku za ku gani a cikin ku wane ne mahaukaci a ƙarshen al'amari wa hadha hadith ta qawlihi ta'ala wannan gargadi kamar fadin Allah madaukaki ne sayalamuna gada. manil kazzabul akhir a cikin suratul qamar ubangiji ta'ala yace da sannu za su sani gobe sai alamuna gada da sannu gobe za su sani manil kazzabul ashir wane ne wato ainihin makaryaci al'ashir wanda yake wato mutumin banza eh, mutumin banza shine al'ashir wadan suna ce al'ashir wato mutumin da yake mafi sharri to za su gane manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da sahabbansa a a mukan dama mun ce a a saboda mun yi imani da Allah eh, su ne dai kafirai wa qauluhu subhana da fadin Allah ta'ala wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin wa inna lallemu aw iyyakum ko kuma ku kafirai la ala hudan wane ne yake kan shirya aw fi dalalin mubin ko wane ne yake cikin bata bayyananniya kamar yadda ayan take cikin suratu saba saboda haka wa inna la ala hudan eh wa inna la ala hudan wa amma antum fa fi dalalin mubin ina fata an gane mu muna kan shirya daga wajen Allah bisa qur'ani da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ku kuna cikin bata wanda take bayyananniya thumma akada Allah ta'ala sana ubangiji ta'ala ya dada karfafa alwa'id wal wato gargadi da kuma albishir a waje guda in aka ce gargadi ga kafirai in aka ce albishir kuma ga bayin Allah masu imani bi qaulihi da fadin Allah ta'ala inna rabbaka إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين نعم وبنجي تعالى يتي إن ربك للي وبنجيك هو أعلم بمن ضل عن سبيله شيني وندا yafi kowa sanin wanda ya ɓace gabarin hanyarsa saboda haka duk wanda yake buga kirji yana ganin cewa shi yana kan daidai na alfahari to ka gyale shi Allah shine mai hukunci dalilin da yasa wata aya ma tace fala tuzakku ko. mutum yazo yana buga kirje nafi kowa ilimi nafi kowa tsoron Allah nafi kowa kusanci da Allah ƙarya yake yi wanda ya cancanta ya faɗi haka shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda ana masa ainihin wahayi amma babu wani wali ko wani malami da zai ce na fi ku tsoron Allah wannan kuskure ne sau da dama za ka samu malamai masu wa'azi waɗanda suke su sun fi su tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah su suna faɗa ne saboda suna da ilimin kodon sun saba amma idan da za a fito da komai a fayyace shi a fili to sai malaman idonsu ya raina fata saboda haka babu wanda zai ce inni la'aqakum lillah sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kai ma inda ana maka wahayi zaka fadi haka inda kai annabi ne ko manzo zaka fadi haka to babu annabci babu manzanci an riga an rufe kofa sannan kuma duk wanda ya ce maka waliyi ana masa wahayi ƙarya ne idan ilhama ne kowa ma ana masa ilhama fa alhamaha fujuraha wa taqwaha kowa da ilhaman da ake masa wani a masa ilhama ya aikata abu mai kyau wani a masa ilhaman tsiya ya aikata barna da shi abin da Allah ya faɗa fa alhamaha fujuraha wa ya mata ilhaman fadirtinta ai fadirci sabon Allah ne kuma aikace ake aikata ki tunda sai rai ta ainihin kudura ta ƙulla cikin zuciyarta za ta aiwatar wannan kalma ma ita aka kawo ta da farko fa alhamaha fujuraha sannan aka ambaci wa taqwaha da tsoron ta saboda haka idan mutum zai zo yana tsoron Allah to banda bayyana cewa shi yana ganin kaman yafi kowa a'a wannan ilimi ne na Allah subhanahu wataala ki kadai Kai dai kawai alallaba ko hadisi yayi gargadi kace duk mutane sun halaka wanda akwai bayin Allah baka san su ba akwai bayin Allah da suke ɓoye baka san su ba amma ka ce duk mutane sun halaka annabi yace wanda yace duk mutane sun halaka to fa huwa ahlakuhum to shi yafi kowa halaka in aka samu halakakkun to shine oga to ai kun ga akwai matsala saboda haka ubangiji ta'ala wa a'lam biman dalla an sabili shi ya san wanda ya bace gabarin hanyansa wa huwa a'lam bil muhtadin kuma Allah shine mafi sani ga shiryayyu wannan sai da aka samu takara na ainihin a'lamu wani lokaci a cikin larabci in aka maimaita kalma sai ka ga kaman akwai ainihin gwaranci a ciki amma anan sai aka sake maimaita kalman kuma babu gwaranci ya tabbatar da balaga inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil mutadin wa taqdir inna rabbaka dhalla an ضل wa inna rabbaka huwa a'lamu bil بالمهتدين saboda haka abubuwa ne guda biyu wanda aka kawo su da muqabala waɗannan waɗanda suka ɓace gabarin hanyar Allah Allah tabaaraka wa ta'ala shi ya samtu waɗannan sune ne masu bin kiriya Allah tabaaraka wa ta'ala shi ya samtu sai dai akwai abu guda ɗaya shine duk abinda da mutum ya bayyana to da shi za a yi masa hukunci amma abin da ke zuciya wannan na Allah ne in kana sallah za mu yi maka shaida cewa kai mutumin kirki ne kana sallah a cikin jama'a kana azumi kana zakka muna ganin kana biyayya ma iyayenka kana kyautata wa makwabta kana zaune da mutane lafiya ka siffatu da gaskiya da riƙon amana da kiyaye alƙawari, da duk abin da ya kamata to muna ganin ka za mu ce maka kai musulmi ne mutumin kirki Abin da kake yi a boye ko da akwai matsala wannan babu ruwan mutum da Allah bai gwada mana ba amma a fili ana sallah kai kuma ka rike wayanka kana kan whatsapp ko kana facebook ko kana ta chatting ana an je an yi sallah an dawo an same ka a wajen sannan daga baya ka je kai alwala kana sallar ka kai kadai to wannan ko da an yadda da la ilaha illallah ka muhammadu rasulullah to fa akwai alaman kwashin maka kanka ko kuma a samu kana sallah kana azumi din amma kuma kullum mahaifiyarka kuka take yi da kai kullum mahaifinka kuka yake yi da kai ko kuma tsakaninka da matanka zalunci ne da ainihin danniya ƴaƴanka baka ba su haƙoƙinsu yadda ya kamata maƙwabtanka cutarwa ce a tsakanin a tsakaninku da su ko kuma kai din nan gashi kana sallah cikin jam'i amma ba karamin magulmaci bane ko ba karamin annamimi bane to duk waɗannan abubuwa za su sanya akwai matsala a cikin musuluncinka amma ba wanda ya sai kwace maka imani gaba daya sai dai kawai a ce kai din nan ba mutumin kirki bane Allah ya sauwake saboda haka inna rabbaka lalle ubangijinka wa alamu biman dalla an sabili shine ya san wanda ya fi ɓacewa gabarin hanyarsa wa huwa alam bil kuma Allah shine masani da ainihin wanda waɗanda suke shiryayyo inna Allah rabbaka lalle Allah ubangijinka ya alam man huwa fil haqiqati ad Allah ya sani ga haƙiƙa wane ne batacce anta am man tahamaka bid dalal kai ne batacce ko wanda ya tuhume ka da ainihin cewa ka kawo ɓata? tabbas wanda ya tuhumi manzon Allah da cewa ya kawo bataki ne batacce wa man huwa al-mutali kuma wane ne shiryayye min al-fariqaini minkum wa minna tsakanin bangarori guda biyu manzo Allah da waɗanda suka yi imani ko kuma kafirai da ƴan tawagansu hidaya wato shirya muwassila ila sa'ada shiryan da za ta kai mutum zuwa ga jin daɗi al-adila wal adila wato jin daɗi na duniya da kuma jin daɗi na lahira domin saboda yan kana da imani zaka samu natsuwa zaka samu natsuwa a duniya duk abin da ka samu daga Allah ne duk abin da ya same ka hukuncin Allah ne sawa'un mai kyau ko marar kyau ba za ka taɓa shiga cikin damuwa ba amma idan aka samu mutum bai da natsuwa bai da kwanciyar hankali ko kuma bai da tawakkali mai kyau to wani abu yana samun ka sai ka ce wane ne mun san mu to ka samu matsala ba za ka taba samun kwanciyar hankali ba sai Allah tabaraka wataala ya daga ka a wani matsayi idan ka sukuto sai ka ce ai wane da wane ne su suka sukuto da ni to haka Allah zai raban ka har ka ba duniya to kaga wannan ka je lahira yadda baka samu natsuwa a duniya ba lahira ma ba za ka samu haka ba amma idan kana da imani to akwai as-sa'ada al-ajila wal ajila akwai samun natsuwa da kwanciyar hankali a nan duniya da kuma gobe kiyama wal ma'ana abinda ake nufi bal humud dallun waɗannan kafirai da mushrikai sune batatu li mukhalafatihi lima fihi naquhum saboda sun saba da abinda zai musu amfani bil ajil wal ajil a duniya ko a lahira واختيارهم ma fihi ضرهم sun zabi abin da yake akwai cutarwa gare su domin duk wanda ya bi wani Allah to fa ko Allah tabaraka ta'ala ya masa istidraji to ba ba zai samu natsuwa ba ba zai samu kwanciyar hankali ba kuma ana buge shi ya tafi lahira ya halaka gaba daya a gaba za mu samu ƙarin bayani akan wannan sannan kuma wa sayujazi Allah kullu fariqin kuma Allah zai saƙa ma kowane ɓangare, bima yastahiqqu min al da abin da ya cancanta ko dai azabtarwa ko kuma lada saboda haka mu riga mun sani bayan Allah masu imani musulmi waɗanda ba su ɗebo da yawa ba ba su ɗibi rikici da faɗi ba a ranar takin alkiyama za su samu sassauci za su samu neman Allah ƙarshe makomansu gidan aljanna waɗanda suka saba ma Allah suka yi kafirci suka yi shirka kuma suka mutu a kan haka da da masu aikata manya-manyan kaba'irai ko da yake masu kaba'irai waɗanda suke aikata manya-manyan kaba'irai ana haɗa su da kafirai a wani waje amma akwai inda suke rabuwa saboda wanda yake aikata babban laifi inda ba kafirci ne ko shirka ba ya mutu da wannan to ba a cewa zai dawwama a gidan wuta wannan aqida ce ta ahlus sunnati wal jamaa amma kharajai sune al khawarij su sun ce duk wanda ya imani ya aikata babban laifi kafiri ne idan ya mutu a haka dan wuta ne kuma madawwame sai dai malaman ahlus sunna sun ce me yasa ba a bambanta su da ainihin kafirai da mushrikai ba saboda akwai bambanci to duk wanda ya mutu da kafirci ko shirka wanda bai tuba ba kafin ya mutu wannan babu magana Bayan da za ka yi ka nema masa sassauci wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an mawilatin wa'adaha iyya ta bayyana. lahu annahu aduwwun lillahi tabarra amin. inna ibrahim la'awwahun halim abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata kenan saboda haka duk wanda ya mutu da kafirci duk wanda ya mutu da shirka to wannan dan wuta ne kuma in ya shiga madawwami ne cikinta har abada wanda ya samu sassauci shi ne abu talib annabi ya yi bayani a cikin hadisai dukan ya samu sassauci a wajen Allah subhanahu Ta'ala. amma bayansa babu na biyu don in ka kawo na biyu ko na uku to sai ka kawo nasi sai ka kawo nasi in ko babu nasi to babu hasashe don ba za a yarda da duk hasaken da za a yi ba ya sanya mu cikin bayin Allah wal muradu abinda ake nufi bi dalal da bata dalalud dini wal aqida wato bata na ainihin addini da aqida wa bil ittida firiwa din nan wa huwa alam bil muhtadin al hidayatu ila din shine mutun ya fahimci addini dama annabi ya riga ya fada man yuridillahu bihi khairan duk wanda Allah ya sa da alheri yufaqihu fi din to zai fahimtar da cikin addinin Allah amma yanzu kaga a ce duk wa'azuzzukan da ake da tafsiran da ake wa mutum ba ya wa? to yana da matsala in ba sa aka yi farabon wutan awuye ne yasa ba ya fahimta ba yadda za a yi a ce duk bayanan da ake yi da duk irin tafsiran da ake ba ka fahimtan ko ɗaya duk wa'azin da aka yi ba za ka iya amfana da komai ba alhali ga annabi ya ce duk wanda Allah yake nufinsa da alheri zai fahimtar da ki dini to kai ka kasa fahimta tunda ka kasa fahimta kikenan rike bokon ka da zamani daga ainihin lokacin mutuwa zaka gane kuranka saboda haka kowa ya je tunani a gefe yana fahimta ne ko ba ya fahimta amma dai muna kyauta zaton kowa yana fahimta eh, ko mutum ba fahimta ai ba zai yadda ya ce ba fahimta ba da eh, duk matsala ne mutum ya ce ba fahimta to hausan da ake ya ce ba fahimta tun daga cewa mafiya yawan mutane ba ba hausawa bane masu sauraro ko dai ka samu gyarawa ne ko ka samu sirawa ne ko ka samu miyawa ne ko ka samu wardawa ne ko ka samu dingawa ne ko dai ke ninin gawa ma ne na rasa menene yaren su ne kam eh ningawa menene yaren su ko kuma ka samu magirawa ne ba sa fahimtar Hausa wato Hausa mai nauyi amma dai kusan duk Hausan da yake a wajen tafsiri da wa'azi yana ganewa yawa wanda yace ba ya ganewa ya rage nasa Allah kyauta saboda haka wa billaiti da abinda ake nufi da shiruwa alhidaya ila din fahimtan addini wa fihi ta'ridun bi abi dahl bin hisham wal walid bin al mughira wa amsalihima wanda yana sanya mayar da mu cikin tarihi ne mai yawa mu gaba akramakallah wala tu'il mukaththibin waddu law tudhinu fayudhinun ولا تطع كل حلاف مهين نعم sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya ci gaba da bayani bayan matsayin bayan bayanin matsayin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da waɗanda suka yi imani da shi kamar yadda anan mala yake cewa min kamalid dini wal khal ko wal khulu manzon Allah yana da kamala na ainihin addini yana da kamala na ɗabi'u walhal yana da ma kamala ta halitta hadda kamalan halitta tunda wa ka la'ala khuluqin azim walansu suna fassarawa bisa halitta mai girma wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bada manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam yanzu aka zo aka ce ai hancinka yayi kama da na annabi ko idonka yayi kama da na annabi ko kunnenka yayi kama da na annabi eh ba daraja ba ce ai abinda zaka zo ma kana takama ne kace in kana son ka ga kunnen annabi kalli kunnuwa na don an tabbatar mini cewa kunnuwa nan nan yayi kama da na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba fa na ba bannawa <laughs> eh kuma malaman hadisai suna bayanin cewa abinda ake nufi da sunna sunna ana samun ta ne daga zancen manzon Allah daga aikin manzon Allah daga tabbatarwan manzon Allah ba shi yayi ba wani ne yayi a gabansa sai shiru bai yi magana ba saboda in ba daidai ba ne zai ce ba daidai ba ma in ya yi shiru to ya tabbata ya tabbatar kenan sannan da sifofin wanzon Allah kyawawa kuma duk sifofinsa kyawawa ne sannan kuma suka ce da sifofin wanzon Allah wanda Allah ya halice shi a kai domin su ma dukansu kyawawa ne to amma kafin ka samu wanda za a ce gakin da ya kama da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da wuyan al'amari dama waɗanda aka ce suna kama da annabi akwai ɗiyarsa na na fatima radiyallahu anha aka ce yadda manzo Allah yake tafiya haka ita ma take tafiya babu wani bambanci ku duba ku gani manzo Allah namiji ne ita mace ce amma da yake yarsa ce sai ta ɗauko exactly irin tafiyarsa dama haka Allah tabaraka wa ta'ala yake sannan sai ga jikokinsa al-Hasan wal Husayn akwai wanda yake kama yafi kama da manzo Allah daga tsakiyar zuwa sama akwai wanda ya fi kama da manzon Allah daga ƙasa wato daga ainihin tsakiyar zuwa ƙasa haka Allah tabaraka wata'ala yake tsarin sa saboda haka waɗannan an tabbatar cewa suna kama da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai daga cikin jikokinsa yana na sai ana bayanin sifofin annabi sai aka ce in kuna son ku ga wanda yake kama da annabi da manzon Allah ta ku dubi wannan yaro ɗaya daga cikin jikokinsa to bayan tafiyan ɗaya daga cikin jikokinsa ko bayan duk sura su gaba ɗaya to wa kuma aka sake kwatanta shi aka ce yana kama da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi babu yanzu ana ce kunnen ka ya kama da na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to yanzu za a kafa kanka ka zama waliyi ko ba haka bane mutum zai ce shi ma waliyi ne saboda kunne na irin kunnen manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai dai kawai a karanta ga sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dama dai an ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ba dogo ne zololo ba sannan shi ba gajere ne dan daf ba shi dan tsaka tsaki ne iri na <laughs> kaga wanda yake tsaka tsaki wai wanda yake tsaka tsaki yana tsammanin ya dai shiga cikin wannan tsari amma ya fito ya ce tsawona ɗaya yake da tsawon annabi yana da wahala saboda waɗansu ma daga nan za su ce amma wannan kai mahaukaci ne ko ni ma da nake ce kaza ai kun san duk abin alheri to ni zan fara sifanta kaina ai duk so so ne amma gan an ce ai maganan tsiya ne ko kaza ne sai in ce kai <laughs> don ba zan sifanta kaina da wannan ba eh, wannan kenan to don haka shi ne ubangiji ta'ala bayan ya yi bayanin kamala na addinin annabi cewa abinda manzon Allah ya zo da shi daga wajen Allah ne kuma gaskiya ne na ainihin alkur'ani da aƙida wanda take ingantacciya sannan ga kyawawan ɗabi'u wanda manzon Allah ya karantar da sahabbansa ya karantar da al'umma sannan kuma ga kyakkyawan tsari wato ta halitta wanda Allah tabaraka ta'ala ya ɗora manzon Allah akai bayyana ma alaihil kufar shine Allah ta'ala anan zai mana bayanin abinda kafirai suke kai min al-akhlaqiz zamima na ainihin miyagun dabi'u wa da'awa ila tashaddud ma'ahum sannan kuma za a yi kira a tsananta gare su wa mukalafatihim a saba musu kada a kuskura a ɗauki miyagun ɗabi'u irin na kafirai ma qillati adadil mu'minin wa kasratil kufar musamman ma a yanzu za a ce mummune suna da karanci saboda ba su da karfi kafirai sun fi karfi ko dukiya tattalin arzikin duniya ma a hannunsu yake musulmi da yawa akwai kasashen da suke da arziki amma an fi su wayo an fi su dabaru ta wurare daban-daban Ya sa wani lokaci in kana jin labarai ko kana karanta abubuwa akwai abin takaici amma abu ne wanda gyaransa yana da wahala wani lokaci laifin namu ne wani lokaci kuma Allah tabaraka wa ta'ala haka ya kaddara duniya domin saboda a dauki darasi amma za ka samu yanzu kafirai su suke murzawa yadda suka ga dama a duniya kuma duk inda suke son su kashe mutum a duk inda yake za su ya kashe shi ko ba abin da za a yi ba wani hisabin da za a yi saboda Allah tabaraka ta'ala ya riga ya ba su wannan dama a can baya da aka yi karuna aka yi fir'auna aka yi hamana da ainihin na maruzu da manya-manyan kafirai waye musu hisabi waye kama su ubangiji ta'ala shi ne kama su sauran masu yanje lahira saboda haka abubuwan takaicin da suke faruwa a duniya suna da yawa sai dai kawai mutum ya yi ƙoƙari ya gyara kansa tunda mu ma musulmi muna da irin namu wajen kyawawan ɗabi'u da yawa kamar yadda muka ambata mun yi nesa da kyawawan ɗabi'u yasa za ka ji waɗanda ba musulmi ba waɗansu daga cikin oriyantali suna karanta addinin Allah sai su ce ga musulmi nan amma ilimin da aka koya musu da ɗabi'un da ya kamata su ɗauka na musulunci sun ajiye a gefe ba sa aiki da shi amma da sun rike ɗari bisa ɗari ko da kabbara suka yi kawai Allah tabaraka wata ala sai ya karya kafirai amma yanzu sai mai kabbara ɗari Allah bai karya kafirai ba mu yi alƙunutu mai yawa sai ga Allah ta'ala bai karbi addu'o'in ba saboda ko lokacin da muke addu'o'in to muna yi ne da wani abu a cikin zuciyarmu daban kana addu'a alhali ba ka biyayya ma iyayenka kana saba musu karara kana addu'a kai ka fifita matanka akan danginka kuma kowa ya riga ya sani kai ma ka sani kana addu'a alhali kai barawo ne ko kana addu'a alhali kai annamimi ne ko kana addu'a alhali kai magulmati ne ko kana addu'a in kai alkawari baka cikawa ko kana addu'a in an baka amana baka kiyayewa sannan kuma kana addu'a waɗannan salloli guda biyar ɗin nan baka kiyaye su yadda ya kamata wata ranar ka zo kana sallah rabi tunanin duniya sannan rabi kana cikin damuwanka tunanin damuwanka in ya so a samu ɗaya bisa goma shi ne tunanin makomanka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to na anna ja bulaku. sai ina Allah Ta baraka wa ta'ala zai karbi addu'a alhali ubangiji ta'ala ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'a فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون واذا سالك عبادي عني فاني قريب idan ba ina suka tambaye ka dangane da ni ina kusa da su wannan aya fa ta zo ne a tsakanin bayanai dangane da abin da ya kafi watan ramalana don a gwada maka cewa ka rike addu'a a cikin watan ramalana saboda kana kusa da Allah subhanahu wata'ala amma kuma ka fada musu fa ne ƙare ujibu da'wata da'i idha da'an ina amsa kiran mai kira yayin da ya kiraye ni. amma falyattajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun ubangiji ta'ala yace lallai to amsa kirata su kiyaye dokokina wal yu'minu bi kuma su yi imani da ni su kasance masu tsoron Allah idan sun zamo shiryayyu suna addu'a misali kaman farat zan karbi addu'a doga abinda aya ta bayyana sannan kuma wani lokaci za ga mun zo muna addu'a mun yi addu'a mun yi addu'a mu ce kai wallahi mun daɗe muna ta addu'a amma har yanzu Allah bai karɓa ba shi ma kuskure ne shi ma kuskure ne saboda in kana da hankali to ka ci gaba kawai da addu'a karkace ce ina ta addu'a ina ta addu'a Allah bai karɓa ba to Allah ba zai karɓi addu'anka ba daman kana gaggawa ne kai dan emergency ka isa ka sa Allah emergency ai baka isa ba ai baka yi ta ba ko masu ce Allahumma rzuqni emergency suna yi saboda wasa ne in kuwa da gaske suke yi to cikin tsiya za su mutu don Allah ba zai azurta su ba fa inna Allah la mukriha lahu Allah fa ba dai sai tilasta ki lallaba ki ake a roke ki to ba hana ka ba ko da kana da laifi din ka roke Allah tunda za ka yi sujada ko za ka zo roƙon Allah ka ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wala yaghfiru dhunuba illa anta فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم كي تيوم sannan sai ka jefa roƙonka. in ka jefa roƙonka sai ga carab ta tafi to kaga koda kana sabon Allah zaka ci gaba da wannan addu'a Allah ya sa mu dace saboda haka shine ubangiji ta'ala a nan ya yi ƙarin bayani a yi taka tsantsan da waɗannan kafirai me ce alatu tsayil mukaddibin kada ka kuskura ka yi ɗa'a wa ainihin makaryata ko masu karyatawa su suwa su ne kafirai da mushrikai abinda ake nufi kenan tana karkashin wannan da wani mai mummunan ɗabi'a saboda an ɗauki duk wanda ya ɗauki mummunan ɗabi'a kamar bai yi imani da ranar takin alkiyama ba yasa Allah ta'ala ya ce fala tuti'il mukazzibin waddu tuba waɗannan kafirai sun so lautun hinu fayut hilo da za ka sassauta za su sassauta wannan kai tsaye ana mana fassaran kuliya ayyuhal kafiru na ne la'a gudun ta budun kafirai ne suka zo suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce ya rasulullah suka ce kai manzon Allah mun ga mutane da yawa suna ta imani da kai kana ta tara mutane mu kuma muna ganin addininmu wanda muka gada daga iyaye da kakanni na bautan gumaka muna ganin daidai ne to mu ma yanzu mun sassauto muna ganin naka daidai ne amma abin da muke so a zo a haɗa kai kada a yi idan aka samu kwanaki muna bautan ka za mu dawo layin ka mu yi bautan gaba ɗaya sannan kuma sai a zo a samu kwanaki kai ma da kai da mutanenka ku shigo layinmu eh mu zo mu yi bautan gaba daya to muka je wajen Allah subhanahu wataala in ɗaya bai da kyau to ɗaya yana da kyau za a samu sassauci don kayi nan kayi nan don haka wato ka zo mu bauta ma gumakanmu mu ma za mu zo a bauta wa Allahnka shine aka ce wa manzon Allah kul ka faɗa musu ya ayyuhal kafirun ya ku kafirai la a'budu ma ta'budun ba zan bauta ma abinda kuke bautawa ba sannan kuma kuma ba kasance masu bauta ma abin da nake bautawa ba sannan daɗin daɗawa ina jaddada muku ba zan bauta ma abin da kuke bautawa ba kamar yadda kuka kasance kuma ba za ku bauta ma abin da nake bautawa ba lakum dinukum waliyadin addinin ku yana gare ku addini na yana gare ni don haka kowa ya yi addininsa amma aya abinda ta ambata ubangiji ta'ala ya ce walaula an sabbatnaka ba domin mun karfafa ka mun tabbatar da dugaduganka ba laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila kai kusan karkata zuwa gare su ka amince da kawarin da suka yi maka tayi idan da ka dauki kawarin su la azaqna ka hayati wa di'fal mamat ubangiji ta'ala yace da mun ninninka maka azaban rayuwa da azaban mutuwa ثم لا تجد لك علينا نصيرا sa'annan ba za ka taɓa samun mai taimako wanda zai kare ka daga azabanmu ba a wajenmu idan ka zo wannan fa’ala magana ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa'alihi wa sallama balle kai to da za mu karanta su a gaba su kuma miyagun ɗabi'u ne guda goma da so samu ne ya kamata mu yi darasi ɗaya. ba tare da dogon sharhi ba miyagun ɗabi'u ne tun na kafirai ne aka ambata amma abin da zai baka mamaki sai ka samu wani musulmi duk ya haɗa su waɗannan miyagun ɗabi'u suna tare waje guda wala to sai kulla halafin, mahinin hammadin masha'in binamimin har zuwa ƙarshe guda goma ubangiji ala ya ambace su Allah ya sauwake muna so mu yi amfani da wannan dama domin mu yi maraba da mai girma ciroman bauchi hakimin cikin gari alhaji habibu adamu jumba wanda ya kawo mana ziyara a wannan majalisi na tafsiri mai girma ciroman bauchi muna addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya albarka cikin wannan shugabanci lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya baka masarautar da take da al'ummomi masu yawa a jihar Bauchi domin mutanen da suke karkashin masarautar Bauchi suna da yawa kwarai da gaske mutanen da suke karkashin hakimcinka suna da yawa saboda haka muna addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya maka jagoranci kuma wani lokaci dama an ce wato abin gadan gada ne saboda kowa ya sani mai martaba sarkin Bauchi malam adamu jumba malam ma adamu jumba ka fi fada ba alhaji adamu jumba ba saboda ɗabi'u waɗanda Allah ta baraka wa ta'ala ya baki kyawawan ɗabi'u da kuma yadda ya yi sarauta ya jagoranci na wannan masarauta ta bauchi jagoranci daidai gwargwado kamar yadda shari'a ta yi bayani ba tare da zalunci ko kuma damfara ko cuwa-cuwa kamar yadda waɗansu sarakuna suke yi ba saboda haka daidai wannan gaba shi ma mahaifi za mu yi masa addu'a mai martaba marigayi mala adamu jumba Allah tabaraka ta'ala ya gafarta masa da shi da sauran abokansa da ‘yan uwansa gaba ɗaya Allah tabaraka ta'ala ya karbi ayyukansu kuma Allah tabaraka ta'ala ya jika yinsu da rahama sannan ku kuma ‘ya'yansa da kuka biyo wannan layi muna muku addu'a Allah ya muku jagoranci Allah ta tabaraka wata'ala ya yi riko da hannayenku yadda za ku kwaikwayi ainihin mahaifinku wajen shimfiɗa adalci da kyakkyawan mu'amala tsakaninku da talakawanku da waɗanda Allah ta'ala ya ɗora a hannunku kuma wannan ziyara da aka kawo mana Allah ta'ala ya saka da alheri saboda mun ji daɗi kwarai da gaske ba mu taɓa tsammani mai girma hakimi a matsayinsa zai ziyarci wannan majalisi na tafsiri ba saboda wani lokaci duk da kasancewa mu muna matsayin kanne ne eh, amma majalisin wani lokaci akwai ɗan fale-fale hakan nan Don shi yasa da fatan dai idan an je mun yi kuskure to a an karar da mu saboda wani lokaci kun san tun da nima kullum ina fala a fada na taki a fada na yi karatun boko a fada na yi karatun addini tun ina fada na fara tafsirin alkur'ani kafin da fito waje saboda haka nema jini ne akwai dan tsofa ne ran da ya taki to mun a hankali eh kun ga idan maganan gado ya taso to wata rana fa zan zo in yi tafsirin nan da babban rawa ne kuma duk wanda ya ce mun kule zan ce masa cat Allah tabaraka wata'ala ta muke mai girma kiro ma akwai littafin da aka kawo mana na ainihin kitabut tauhid muna son mu dan da abin nan mu baka a nan a matsayin abin da zamu iya bayarwa saboda ziyaran da aka kawo mana saboda dan eh, kaɗan na eh, wannan kitabut tauhid ne wanda aka fassara da Hausa wato wannan kitabut tauhid wanda ya fassara wallafan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab wanda Allah ya karbi ransa a ainihin shekara ta 1206 Hijriya wanda ya fassara kuma shine Sheikhin malami Sheikh Jafar Mahmud Adam wanda Allah ya karbi ransa a 1428 AH shekara ta 2007 kuma wanda ya tattara shine malam Amir Abdullahi Bature wanda ya bita kuma shine farfesa Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo wato an samu waɗanda suka ɗauki nauyin buga littafin ya sa ana rabawa fi lillahi saboda haka muna gabatar da wannan littafi Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri mun gode kwarai da gaske to maka Allah yau masha Allah maka Allah mun gode insha Allah wurin da ce sai na fuka Allah madalla yawa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ko da yake mun shiga ainihin goman karke wanda ake tsammanin samun watan wato ainihin daren lailatul qadr wanda ake samun ake tsammanin samun daren lailatul qadr saboda haka muna addu'a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 ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا وهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها واتمها علينا اللهم اقض وإيدنا ويسر أمورنا واشرى صدورنا وتقبل دعاءنا وأمن خوفنا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 Brasil.